kamar yadda ta saba gudanarwa duk shekara a ranar litinin 21 ga watan tara shekarar ta 2020 kungiyar 'yan jarida ta kasa reshen jihar katsina ta gudanar da taronta na makon 'yan jarida na bana ɗakin taro na katsina motar da ke nan katsina taron na bana ya tafi kacokam akan wasu daga cikin ayyukan alheri da kungiyar ta yi da kuma wanda take shirin yi wanda suka hada da yin addu'a ta musamman ga jihar katsina da al'umma don shawo kan matsalolin tsaro sai tattaunawa tsakanin manema labarai da shugabannin hukumomin tsaro da sauran masu ruwa ta saki akan kalubalen tsaro a jihar katsina a lokacin taron da yake gabatar da jawabinsa shugaban kungiyar 'yan jarida ta kasa reshen jihar katsina kamar tukur hassan dan ali ya bayyana irin nasarorin da kungiyar ta samu da kuma yadda gwamnatin jihar katsina take ba su gudunmawa karkashin jagorancin gwamna aminu bello masari Next make this day an important day as far as Nigeria Union is concerned, considering the security situation in the Middle States. It is on this, it is in view of this that we have deliberately decided to hold this international session on this 21st day of September 2020 because it has been recognized by the World, by the, by the United Nations as World Peace Day. In addition to that, I believe journalists were having an important role to play in whatever kind of situation, especially in this security wannan shekara kungiyar ta da kufa ne wajen yi ma jihar katsina da najeriya da ma duniya baki daya addu'ar allah ya kara ba da zaman lafiya da kashe ya yi addu'a a kan allah mai da kowa gidan shi lafiya shi ma na shi jawabin babban bako na musamman sakataren gwamnatin jihar katsina alhaji dr mustapha muhammad inuwa ya ji hankalin 'ya'yan kungiyar ne akan aikin nasu inda ya ce da su inda ya bukace su da su kara jajircewa sannan kuma su zama masu faɗin gaskiya cikin al'amuran su na yau da kullum ya kara da cewa 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da suke takawa a cikin al'umma musamman wajen kwantar ma al'umma da hankali ko akasin haka And pray that the outcome of this session other and I also want to commend and appreciate LUU for this initiative. I could remember when last week I addressed the scholars on the chapel, I advised them to interpret. Yakara kara da cewa taɓarɓarewar tsaro to zuwa yanzu 'yan jarida ne suke da hakkin bayyana ma al'umma wajen kwantar musu da hankali akan irin nasarorin da gwamnati take samu inuwa sai mai ba gwamnan jihar katsina shawara akan harkar tsaro alhaji ibrahim katsina security management is about perception of members of the public performance and sacrifice made by members of the security agencies in the protection of life and property. sai wakilai daga hukumomin tsaro da hukumar 'yan sanda da hukumar shige ta fice ta kasar nan ta reshen jihar katsina sai kuma hukumar fasakwabi ta kasa reshen ja haka hukumar jami'an farin kaya ita ma ta halarci taron sai kuma hukumar gyaran halaye ta kasa reshen jihar katsina sai kuma malamai da suka gabatar da kasidu iri daban-daban da suka hada da dr muktar kasim daga sashen bayar da horo na aikin jarida na makarantar hassan usman kasa And this is one of the serious issues. And media, because of the attraction of the media, you see so many of professional, of professionals, of terrorists that are there operating as a media without licenses, without proper training. This is something that we need to address. We're supposed to be very patriotic of security is cannot be compromised. Da Malam Sama'ila Balarabe kuma wasu daga cikin tsofaffin shugabannin kungiyar Abdulrahman Kabirjani Mobile Media Crew.